Shi isa da muka zo mu kira shirin namu ajandar baba. To amma kulam da yake kasan shata ya gaya mana ilimin nan irin na boko daɗi gare kwarai, dan shi yake za mutum takama ko da sunansa ɓarawo. Yasa ganin yadda aka fara wa 'yan Najeriya roman baka ake ta bin su da lallami da magiyar su zaɓi garba na wai ya tuba? Muka ga dacewar mu kira hirin namu kwai a baka da ya fi roman bakan tun da ba abin da roman ke janwowa illa zawo. ta haɗin da babu abin da zai dinga kawo maka illa tanada tanaden man har ga 'yan Najeriya waɗanda ya ida da ma waɗanda zai ɗora da su idan Allah ya tarhe mu ya yi saɓi zarce. A shirin na ƙwaya baka za mu dinga sada ka da wallafa kamus ɗin ayyukan baba wani kundi ne mai kai yan encyclopedia da muka leƙa sako da lungu na ayyukan mamman muka tattara sabida irin wannan rana. da rana ce ta wanka da dole a yi makomai tumɓuri don a dankawa kowanne report katinsa a hannun da ya dace musamman tsakanin shi ma muhammadin da shi garma na ganyen Ƙungiyar Muhammadu Buhari Brigade NBB wasu kwamandojin ɓoye na kare muhibban Mr. President ɗin ne suka shirya taɗin. Farko maganar tsaron ƙasa da ya gagara, sace mana dukiyar ƙasa ya gama faskara. Ci shawa babu fargaba har ya ta'azzara wutar lantarki kasar mu har mun gama haƙura amma ku ga sun fara gyaruwa yau Nijeriya. Babu wani abu sabo dai dangane da siraɗin da 'yan Najeriya suke tunkara nan da sha shi ga Fabrairun 2019 nan. zaɓe ne za a kada yi tsakanin waɗanda suka shekaru goma sha shida suna bankaura har dai daga ƙarshe 'yan ƙasar suka gaji suka san jasu da mamman da kuma waɗanda suka shekara hudu suna ƙoƙarin gyara wancan da ɓankwalo na 'yan sistin ɗin amma samun ƙasar ta ma koma hayyaci sannan a san abin yi ba a da 'yan takarkarin ƙananan jam'iyyu da su ma suka shiga dagar ta da ko dai ba komai a ce musu 'yan salansi a fasta amma dai jigajigai a karan su ne shi baba da ke kan aikin maido da najeriya hayyaci ta ansa sunan ƙasa ta yadda duk arzikinta zai koma mata 'ya'yanta su hau turban moran NU najeriya a mataki na gaba da kuma wancan dillalin privatization wanda yake ganin duk wani arziki na ƙasa kamata ya koma private ta yadda hatta ruwa ma sai dai ɗan ƙasa ya saya tun da ya fara da farau faransa na roba a matsayin esparaman. Wato, mu da ba mu zo mu ce ma 'yan Najeriya uffan ba kan wanda ya kyautu su zaɓa, di ba da jimawa da darasin inna lalala bayyanan wa inna larama bayyanan in ji 'yan bibi. Tunda ko daga launi ka diba za ka kuma tantancewa da wanne ne ba wanne nan ba, tunda ai labarin zuciya a tambayi huska. A suna mako dama na wancan sunan shi Muhammadu da ko cikin linjila ka diba za ka karanta wancan kuma garba. Idan kuwa muka ce za mu ɗauko amfanin su ga ‘yan ƙasa to muna ga tilawar za ta zo da tonan zilili don da wuya mu ida ba yi mamakin yadda yake yawo ba in kwa ba. Da sannu za mu buɗe alfulailan garba na ganye wanda a nan kin ne za ku ji babin testimonia ɗin da babban mai gidansa ya bashi da yadda aka yi fefte-fefte ɗin New Nigeria AP da UP. Ta yadda tun karen sha shidan za ka yi mar hisabi daidai da abin da ya shuka. Wato mun zaba dama da mu a kace na can zabukan 2019 nan kwana da zan zanin raƙibu da atidi suna gefen mu duk kuma wani aikin da muka yi suna lissafi. Tun a arba'una hadisin malam ya gaya mana duk abin da mutum ya aikata sai ka ba da dalili rantsaiwa. ne kuma malamin da ya biya mana cewa cikan mummuni shi ne idan ya ga mun ya hana da ƙarfinsa ko da bakinsa ko kuma mafi rauni ya ƙi shi a zicci. To mu NBB muna da yaƙinin zaben shugabancin Najeriya a 2019 in ma sha kiran ne wa in ma ka fura babu kuma yadda za a yi da ranmu da lafiyar mu mu ƴan kodago mu kasa aikin hizba. Mun zaɓi mu ce da ‘yan ƙasa su zaɓi Buhari saboda mabambantan dalilai masu alaƙa da shari'a da maslahar zamantakewar ɗorewar mu a ‘yan Najeriya. amma dai almuhim wanda shi za mu fi amsawa har a gobe shi shine mun gamsu cewa baba bisa abin da ya bayyana a zahiri ya cika sharaɗin kasantuwa mummuni bisa mahanga ta shari'a da lafiyayyen hankali kaga dai lattijan nan matar wani ba ta kwalliya in dan shi baya tsotse kuma shi bai taba mai da 'yan maza mata ba manya-manyan ka ba irai kenan da suka zama mana kwamen a tsakaninmu 'yan wannan kanni. Don haka mu ‘yan NBB muna da fatan ƙasanmu da al'ummarmu su samu shugaban da zai jera buƙatunsu gaban Allah Allah ya amsa sabida tsarkin bawa. Tunda mun jima da darasin inna Allah ta'ala ɗayyibun la ya ƙabalu illa ɗayyibun. Wannan a fannin kasantuwar mutuntakan mutum da mutum kenan da ingancinsa a matsayinsa na Muhammadu. tun kan aje da nisa ma ka diba ka gani yau al'umma sun dawo hayyaci ta zilarsa Allah ya yi mana maganin firgici da zalla a kwarɗaka. An wayi gari yau cocin su in baka kai tsaye za ka shiga babu kana Fannin zaman lafiya da security kenan wanda dama nankin ne rantsuwa ta farko da kowane shugaba kan kulla ko a constitution tabbatar da tsaron 'yan ƙasa da zaman lafiya zaman lafiya kawai ya bi zama ɗan sarki. kai a yanayin da muka taɓa shiga zamanin lema zaman lafiyan ma ya ma fi zama sarkin kansa wata balahira da akuba ce ba mu gani ba aka jefa mu alƙuƙin da babu wanda ya zata a ɗan zuwa wannan lokaci za a koma yawo har a ukun dare tasilar buhari yau allah ya yaye da ranmu da lafiyarmu fa aka taɓa auna mai martaba san kano mariganyi da bulat a wancan mulkin ya lashe shi ya faɗa ma dogari nai Mun wayi gari da man dangana amma kan maraice haka muka binne shi babu ɓarin fuska aka shiga wani yanayi da babu babba babu yaro babu hamshaki babu fukara'u. Kowa ka gani ta kai babu wanda ya gamsu da kowa aka cusa wa ‘yan ƙasa rashin yadda da juna kana sallah kana latsa aljifin na dama da hauninka. banda ma hali irin na mutum da mantuwa amma yanzu ta ya za mu mance da ibtila'in yanya an je ekawa an tada ka diba da kaga tahin bam din can na masallacin kwarkuda a Kano sama da mutum dubu sun fito sallah amma ba su koma ba a lokacin PDP ya kai banda ma kamfen ya zama al'ada amma ina za mu tsaya mu kula su mutanen da a zamaninsu ne muka yi rashin sajan bala da kofar sa'idu a zamanin su ne soji da ɗan sandan Najeriya suka kwammace su sa 'yan shara da haɓar kada ba wai saboda ba za su iya ba a'a saboda an musu turin jeku ku mutu ga sanin aikin amma babu kayan aikin alhali ga gangar mai tana daraja Najeriya babu abin da ke shigowa illa dala amma yanzu ka diba ka gani zuwan Buhari yau kaga muna taɗin a matsayin labari tsakaninmu da suna da ƙarar bam sai a amita bacan ziddi da kuci kuci hotaye mafi yawan mu mun san ƙarar bam amma a drama. amma sai da ta kai a zamanin pdp yaro ɗan lazare wan shekara uku suna ɗaki da babansa zai iya bambance ƙarar tashin bam da ƙarar tashin taya wal iyazu billahi dan naziri ya san tashin nakiya aka so a mashe mu iwa wata ceceniya amma sai ga shirin nan kalifa ɗan gidan al'amin wutar falwayan layin su ce kawai ta yi ƙara amma sai da ya yi kwana biyu bai zuwa islamiyya bambancin kawai shine shekarar shi uku da rabi an haife shi ne a zamanin buhari don haka bai taɓa jin wani ƙara da zai firgita shi ba sai na falwaya <laughs>